Jama'a masu sauraron mu yanzu haka ina tsohuwar kasuwar Jimeta wadda kasuwa ce da dadda kuma mai dimbin tarihi a nan jihar Adamawa ita ce kasuwa ta farko wadda aka fara bude ta a jihar gaba daya tun zamanin Gongola wadda bata da nisa tsakaninta da fadar jiha musamman ma ofishin gwamnan jihar tsakanin su ba zai wuce eh, kilomita daya zuwa ɗaya da rabi ba. Na shigo layin yan bulawus kuma na samu mutane suna ta hada hada amma bari mu fara tambayan wani mai shago a wannan kasuwa wadda yake sana'ar sai da kayan bulawus. Malam barka da yawa barka barka dai. To, Malam ko menene sunanka? Sunana Alhaji Ibrahim ibrahima mai Bulawus a tsohuwar kasuwan Jimeta. To, Alhaji Ibrahim Ibrema tsawon shekara nawa kai kana wannan sana'a? Eh, hakika na dan jima nan wajen ina dan wannan sana'a. Ya kai kamar shekara 20 haka. Hmm. Ina wajen eh. Yanzu gashi an gama azumi cikin ƙoshin lafiya, kuma sallar ma mun bata baya yanzu haka. Yaya kuma yanayin farashin kayayyakin? E, to, bana kan gaskiya alhamdulillah ba abin da zamu ce sai dai mu gode wa Allah Ubangiji da ya kashe shi dai daga farko mun dan samu tsadan kuma da azumi ya zo sai muka dan samu sauki kuma mun dan sayar wani da tsada wani kuma da sauki yanayin da muke samu ne dai wani ka dan samu 100 wani ka dan samu 200 wani 50 yawa shine kawai Malam Ibrahim yanzu ga wannan gele misali na ganta ga ta eh, ruwar daurawa ce kuma sunata menene kashka kashka o surata kenan kashka to ga sunan da gelelluka da kuma kayayyaki yanzu mu dauka wannan kashka din kamar nawa take eh kashkan nan dai gaskiya muna sai da shi 2500 babba karami muna sai da shi 1500 biyar mm. akwai kuma kuskus muna sai da shi dubu da dari biyar babbansa kuma dubu uku midiyon mm. ɗinsa dubu da ɗari takwas haka muke siyarwa to kuma al'umma suna sayan shi sosai kamar yadda nake gani ana ta hada hada eh hakika suna sayan sa dan mun kawo shi da yawa kuma kaga ikon Allah ga shirya wanda ya rage kenan mun kawo shi da yawa ya kuma kare gaskiya wannan kayayyaki naku an fi sayan sa gabanin sallah yanzu ko ya kasuwa take gudana a yanzu ma ba laifi dan yara da sun dan an siya wa yara yanzu kuma manya ne suke zuwa su daki suke dan siya su ma saboda tafiya anguwa haka hmm. kamar gyale da takalmi suna dan zuwa su siya hmm. mata haka ba laifi to ibrahim shi kuma kayayyakin yara da nake gani ga shi da takalma ga kuma tulare ga shi ma dai kayayyaki dai ga shi shi ma ana samu ana siya a ana siya gaskiya kamar yanzu an yi mutum aihuwa zai zo haɗa kayan aihuwa kuma hmm. ga irin riga mai wuta-wutan nan ma gaskiya ana dan siya shi ma da dan farashi kuma ba tsada sosai mm. dan bai wuce dubu biyar dubu ba haka muke siyarwa masu sauraron mu muna da barin layin yan bulawu sai ko muka je layin masu hatsi kuma wani abin burgewa wannan tsohon kasuwa shine tsakanin masu hatsin da masu da gari da kuma masu injin surfen suna kusa yanzu dai ina dab da waɗannan yanki musamman masu sai da gari da kuma masu injin surfen ga can wata bura Allah ma tana tsaye malama ina gajiya Na yi ninku. Lafiya kike? Kalauya a gida aiki. A lafiya kalauya kokari. Kalau an sha ruwa lafiya. A lafiya kalau ba. To Allah maimaita mana. To madalla ko menene sunan ki? Ni ce mai suna Ayuba Joy Sale daga suwar kasuwa. Eh. Jumeta Yola. To eh menene kike sayarwa a wannan tsohuwar kasuwa? To ina siyar da garin masara dai. da garin maiwa markaɗen Gida, da kuma garin alabo. To waɗannan musamman ga wani gari na na shi mai ɗan haske mai ɗan laushi wani irin gari ne? Wannan garin masara kenan. To shi kuma garin masara nawa kuke sai da wannan mudu da nake gani? Ɗari biyar. Ɗari biyar ake sai da mudu guda? Eh. To kafin ya zama gari misali ainihin tsabarsa buhu kuke siya ko kuma auna kuke yi? Buhu muke siya. To kamar nawa kuke sayan buhu? Dubu ishirin. Sau ku zo kuma ku surfa ku niƙa. sai ku ci gaba da sayarwa to shi kuma wannan garin kuma wani irin gari ne wannan garin gurka garin gurka shi kuma nawa ke sai da shi mudunsa ɗari biyar a shi din ma ɗari biyar Allah sarki to shi kuma nawa buhunsa buhunsa dubu goma sha shida Allah sarki wato shi dubu sha shida wannan dubu ashirin amma kuma kundin su duka ɗaya Allah sarki to ga wani abu mulmule mulmule nan kamar dutse menene shi ce gurkan kenan na'am ok wato shi wancan shine gurkan shi kuma wannan an riga an nika to shi kuma wancan nawa ake sai da shi dubu ɗaya kwano shi ma yadda na gan shi kato kato na ana masa kwano kwano eh to kaman kwaya nawa ake sawa a kwanon to ba ma kirgawa dai mu dai muna aunawa in ga ya cika sai a zuba leda eh, to ga kuma wani na amma da shi wannan bai da haske yana da dan duhu garin me ne wannan garin maiwa to shi kuma kamar nawa kuke sai da mudunsa mudunsa 600 shida o shi 600 shida ake sai da mudunsa kuma ana siya ana siya To shi kuma nawa buhunsa? Buhunsa dubu ashirin da biyu. Wancan masara ne amma muna jika shi yana kwana ruwa. Kafin nan sai a nika? Eh, sai a zo a shanya, in an wanke a shanya sai a nika, shi sa ya fi sauran haske. To shi kuma nawa ake sai da mudunsa? Kudinsu ɗaya ɗari mm. biyar. To sannu malama mun gode ko? Yau na gode. To masu sauraro da shi ke tun farko na gaya muku cewa a yau shirin kasuwa ya kai miki dole muna gudanar da shi ne a nan jihar adamawa kuma wani da daddan kasuwa tsoho wanda ake kiransa tsohon kasuwa kasuwa ne mai tarihi kuma kusan za a ce kasuwa shine na farko a jihar adamawa tun zamanin gongola muna layin nan na masu surfe da kuma masu sai da ainihin wato gari ga wani bahala na same shi yana sana'ar sana surfa masara da kuma dawa bari mu ji mutum ya yake gudanar da wannan sana'a nashi malam barka da barka mai gida to ko menene sunan malamin suna dairu musa malam dairu wannan sana'a surfe na samu kake shine ainihin sana'anka ita ce sana'a na to kamar shekara nawa ka dauka kana wannan sana'a ya kai shekara goma sha tara kana wannan sana'a eh to yanzu ga gashi na na gana surfa masara shi wannan masara da na ga ake surfa shi kamar minti ne wake daukan ku gurin surfin a buhu ko kuma a yanayin yadda aka auna a a buhu dai yanzu wannan ba buhu bane wannan kuma na gani ni ba ga wani buhu ma nan to shi wannan kamar minti nawa zai a cikin inji kamar yadda ake yanzu baya wuce minti bakwai baya wuce minti bakwai ya surbu to ga wani inji kuma na gan shi kamar da wando ne ko wani abu haka shi kuma na me na nika ne shi kuma injin nika ne wannan o oh, wato shine yake fidda gari kenan da gari yanzu misali kamar wancan dusa da yake fita shi kuma ya ake yi da shi ya sayarwa ake ita ce ribar na'am na'am to yanzu kamar nawa kuke karba abu daya a inda surfe ne kyauta ne nika ne ake biya wato shi surfe haka kyauta za a yi amma za ku dauki dusa shi kuma nika za a biya to yanzu wannan sana'a naku kuna samun wani tallafi ne ga gwamnati a gaskiya tallafin bai da yawa ko akwai ma To yanzu menene bukatan ku gwamnati? Wato mu dai bukatan mu challenge namu da muke samu shine wutan nefa. Wutan lantarki. Eh ta azzala mana ayyawa. To yanzu kamar nawa kuke biya a wata? Gaskiya muna biya kuɗi yana kaiwa kusan dubu talatin. To kuma mu ɗauka misali a watan nan kana aikin dubu talatin din? to ana yi ne dai wani lokacin a samu wani lokacin ba a samu ba saboda rashin wuta da ake samu na wani lokaci. yanzu yaya wani irin tallafi kake so gwamnati ta maka gaskiya da gwamnati za ta tallafa mana bangaren wuta kawai a yadda za a dan rage mana yadda za mu muma mu ragewa masu zuwa nika saboda abun ne ana tallafa wa juna ne amma in an tsawwala dole mu ma mu tsawwala mai zuwa saboda kuɗin nikan za mu tsawwala to madalla na gode To madalla masu sauraron mu bayan bari na layin masu surfe da sai da gari, ah, mun zo kuma layin masu sai da kayan miya. kamar ga, ga manja ga man gyada ga agushi ga dai har da busheshen kubewa bari mu ji ita kuma bara Allah sunanta mu ji kuma yaya take gudanar da wannan sana'a to malama sannu ko yawa sannu da rana to ko menene sunanki sunana kucele antoni sawa hmm. kuma me kike sayarwa ina sayar da su manja man gyada agushi crayfish Mm. busasshen kubewa shinkafa garin kwake aya mm. har da su soya beans duk ina sayarwa to a wani kasuwa kike sai da waɗannan abubuwa ina tsohon kasuwa to yanzu ga ga aya na gani a hannunki ko ba aya bane ne aya ne to yanzu kamar amudun aya nawa kike sai da shi ɗari bakwai shi kuma buhun ayan ba dubu ishirin da takwas kai kai kai kai kai kuma ki sai da mudu ɗari bakwai kina samun riba muna samuwa daidai dan daidai gwargwado eh, kuma ana zuwa saya ana saya To yanzu ga shi nan ga mai nan wannan man gyaɗa ne? Manja ne. To kamar shi man gyaɗa manjan nan kuma nawa? Jarka muna samu 21 wata rana 22. Hmm, to kuma kamar kwalba nawa a cikin jarka daya? Eh to in jarka ɗin ya cika mai kyau za ka samu kwalba ko 35 34 hmm. za ka samu. To ga agushi kuma nan na gani eh, eh, ko ba agushi ba nan? Agushi ne. To shi kuma agushin yaya kuke sarrafa shi ne? To ana nika shi ne a yi miya da shi mm. miya hada shi da shuwaka a sa crayfish sa mishi stockfish mm. a sa nama mm. dan sa mar kifi a ciki wannan kuma menene a kule a kulen nan akwai kuka akwai kuma busasshen kubewa akwai barkono to shi kuma kuka da busasshen kubewa nawa nawa kuke sai da kulli muna kulla shi naira hamsin muna kulla shi mu sayar jama'a masu sauraron mu da kuma haka ne muka zo ga karshen shirin kasuwa a kan miki dole na wannan makon sai kuma makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya